This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya yau litinin tara ga watan maris grace alheri abdu da da birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sojojin Najeriya da na Nijar da Chadi sun kaddamar da hare-hare na haɗin gwiwa kan ƙungiyar Boko Haram wacce take da cibiya a Najeriya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi Allah wadai da harin da aka kai jiya Lahadi kan wani sansanin Majalisar Ɗinkin Duniya arewacin Mali har mutane uku suka mutu wasu sha biyu kuma suka jikkata. a iraki mako ɗaya bayan da aka kaddamar da farmaki ta ƙasar da nufin kwato birnin tikris sojojin ƙasar da kuma mayakan sa kan isis na ci gaba da arangama to kanin labaran kenan gwamnatin jihar borno ta jinjina wa rundunar tsaron najeriya da hoɓɓasa da take yi a yunkurin shawo kan ƙungiyar boko haram muna da rahoto bayan labarai sai kuma wata ziyara da mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya kawo nan amurka Ibrahim Alfame zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Nijar da Chadi sun kaddamar da hare-hare na haɗin gwiwa kan ƙungiyar Boko Haram wacce take da cibiya a Najeriya. Majiyoyi na soja sun ce a safiyar jiya Lahadi ne sojojin Najeriya kuma da na Chadin suka fara kai farmaki a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ƙasashen biyu sun haɗa ƙarfi da Najeriya da Kamaru na kai farmaki kan ƙungiyar wacce ba da daɗewa ba ta mu baya a ga ƙungiyar ISIS. A ranar Asabar wani dandalin masu ikirari su ma abuta jihadi ne ya ambaci ƙungiyar Boko Haram tana cewa muna mu baya a ga Khalifa a cikin wani faifan bidiyo da ake ikirari daga ƙungiyar 'yan tawayen Najeriya ne. muryar da aka ji wacce take kirarin muryar shugaban ƙungiyar boko haram abubakar shigau ta ci gaba da cewa za mu ji kuma mun amince ko mun mutunta shugaban kungiyar asis abubakar albagadadi ana cikin jin daɗi ne ko annashuwa ko ana cikin mawuyacin hali da wahala sanarwar da boko haram ta bayar ranar asabar an ba da ita ne sa'o'i bayan da fashe-fashe suka rufe maiduguri babban birnin jihar borno har mutane 55 suka halaka wasu 140 kuma suka jikkata Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Moon ya yi Allah wadai da harin da aka kai jiya Lahadi kan wani sansanin Majalisar Ɗinkin Duniya a arewacin Mali. Har mutane uku suka mutu wasu goma sha biyu kuma suka ji rauni. A cikin sanarwar da Mr. Ban ya bayar a daren jiya Lahadi, ya ce kashe sojan kiyaye zaman lafiya da fararen hula a Mali keta dokar ƙasa da ƙasa ce da ba za a lamunta da haka ba. Magatakardan ya ce ƙoƙari a fili na hana a sami ci gaba a daidai wannan mawuyacin lokaci da ake yunkurin samun zaman lafiya a mali abun bakin ciki ne majalisar ɗinkin duniya ta ce an harba rokoki fiye da talatin a kan gidan da sojojin kiyaye zaman lafiya suke a yankin kidal a mali Haka nan, makaman sun dira kan rugar larabawa makiyaya da ke kusa inda yara biyu suka hallaka jami'ai suka ce sojojin kiyaye zaman lafiyar ba su ɓata lokaci ba wajen mai da martani babu bayanai nan take kan waɗanda suke da alhakin kai wannan hari da aka yi a safiyar jiya lahadi a iraki mako ɗaya yanzu bayan da aka kaddamar da farmaki ta ƙasa da nufin kwato birnin tikrit sojojin iraki da mayakan sa kan yan shiya masu tallafa mata suna ci gaba da aron gama da mayakan sa kan isis a bayan garin tikrit a yunkurin korar mayakan sa kan ta wajen kwace gari bayan gari rundunar kawancin a halin yanzu tana fafatawa ne ta kama garuruwa alduru da kuma albu ajil inda gwanayen harbi na isis suke hana kokarin kakkaɓe garin daga ragowar 'yan tawayen masu tsatsauran ra'ayi dubban sojoji ne suka kaddamar da farmakin ranar lahadi a makon jiya kan garin na tikrit gari mai muhimmanci da ke tsakanin bagadaza inda gwamnatin kasar take daga kudanci da kuma birnin musul da ke arewaci inda nan ne tungar kungiyar ta isis iraki wako tare da taimakon iran tana kaddamar da harin ne ba tare da hannun amurka ba wacce take ci gaba da kai farmaki ta sama kan muradun isis a wasu sassa daban-daban to kada dai ku sha'afa kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya ce wakilan Amurka da na Iran sun rage bambance-bambance da ke tsakanin su kan shirin nukiliyar Iran. Duk da haka ya ce a shirye yake Amurka ta janye daga shawarwarin idan har ba su cimma daidaito da Washington ta gamsu da shi ba. Shugaban na Amurka ya yi magana ne cikin wani shirin tashar talabijin ta CBS da aka nuna jiya Lahadi. ya ce duk wata yarjejeniya da aka kulla tilasta baiwa spetocin kasashen yammacin duniya iko su tantance cewa iran ba ta kera makaman nukiliya ba daga bisani a cikin wannan shiri mai suna face the nation prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce shi da shugaba obama suna da buri daya na hana iran mallakar makaman nukiliya inda suka samu sabanin shine hanyar da za a bi a sami biyan bukata. Iran dai ta dage cewa shirin nukiliyar ta na farin kaya ne. Jiya Lahadi dubban mutane suka hallara kan wata gada a garin Selma da ke jihar Alabama a kudancin Amurka domin su karrama da kuma zulumi kan sadaukar da kai da gungun mutane kamar su suka yi shekaru hamsin da suka wuce a ranar da ta kasance kuma ake kiranta Lahadin da aka yi mummunar zub da jini. Mutane masu yawa ne daga sassan Amurka daban-daban suka ziyarci wannan wuri domin su halarci bukukuwa daban-daban domin tunawa da waccan rana. shekaru hamsin da suka wuce ranar bakwai ga watan maris a shekara ta 1965 'yan sanda suka doki mutanen tare da zuba musu barkonon tsohuwa a garin na selma lokacin suka yi kokarin su mace daga selma zuwa montgomery domin bayyana goyon bayan su kan baiwa dukkan jinsuna 'yancin zaɓe magoya wato mako biyu bayan aukuwar lamarin shugaban yakin kare 'yancin bil'adama martin luther king ya sami nasarar gudanar da macin daga selma zuwa montgomery zanga-zanga ta taimaka aka zartar da dokar zaɓe ta 1965 dokar da ta haramta nuna bambanci saboda launin fatar mutum a toni jirar na amurka eric holder ya jinjina a yan gwagwarmaya na farko saboda jaruntakar su wajen yakin ganin an kafa wannan doka tun farko cikin jawabinsa na karrama wannan rana shugaban amurka barack obama ya kira ga amurka su yi aiki tare domin kare wato kara inganta ƙasar shugaban na amurka wadda shine bakar fata na farko da zai jagorance ta ya amince da cewa har yanzu da sauran rina a ba', duk da haka ya ga dubban mutane da suka allara ranar asabar a selma cewa shi bai amince da masu cewa babu abin da ya sauya a kasar daga wancan lokaci ba daga ƙarshe a rasha wata alkali natalia noshkova ta faɗa jiya lahadi cewa wani tsohon kwamandan 'yan sanda daga yankin cecenya ya amsa cewa yana da hannu a kisan shugaban 'yan hamayya na ƙasar boris Netsof yayin da hukumar ƙasar ke ci gaba da binciken wasu mutane hudu da ake zargi suna da hannu a wannan aika-aikar duka mutanen biyar sun bayyana a gaban kotu a moscow jiya lahadi kuma aka ci gaba da tsare su yayin da hukumomi suke ci gaba da binciken kisan netsov sanannen dan adawa ga shugaba putin ranar 27 ga watan jiya labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu daga Najeriya inda gwamnatin jihar Borno ta jinjina wa rundunar sojin kasar bisa yunkurin kakkaɓe 'yan kungiyar Boko Haram. A cikin hirarsa da manema labarai yayin wata ziyara da ya kai jihar Gombe, gwamnan jihar Alhaji Kashim Shatima ya bayyana wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad irin kokarin da ya ce jami'an tsaron suna yi. Kasan yaran nan sun yi sa IED a garuruwan sun nan sai sojojin sun taimaka mana sun yi demining an ciccire wayannan ieds don tsakanin cross kowa da baga sojojin mu sai da suka yi detonating mines guda 150 kafin suka isa ba to nakiya kenan nakiya in an taimaka aka ciccire nakiyan nan muka jajjara boholes su na ruwa babban abun masu guni don kamar baga an kona rabin gari kowa ya ce maka su koma amma insha Allah za mu gyara garuruwan mu kafin mutane musu koma akwai kwanakin baya a Bauchi kai bayanin cewar akwai shiri na turawa a jiya debo mutanen ka da yake suka watsu a wasu jihohi domin tunkarar wannan zaɓe ai naka kwana eh, yanzu haka na gama da southern borno borno ta kudu zan wuce niger akwai mutanen abadam da karamar hukumar mobar da ke zaune a niger za mu je mu yi gwamnatin difa godiya bisa ga taimako da suke mana mu ma mu kai agajinmu don in zai yi su zo a yi zaben yana da kyau don zaben na yankin mutanenmu ne da shi za mu kare mutuncinmu amma ba abin da ya dame mu fiye da lafiyan mu. masu fafutukan cewa dole mutane su koma kauyuka wayannan suna abuja sun kaura da karnukansu da kenwansu da 'ya'yansu da jikokinsu duk suna abuja wallahi tallahi ko iyalinsu daya ba sa maiduguri to gwamnati ta ce ɗage zaben nan da aka yi domin saboda ya ba ta dama ne ta shawo kan wannan matsala to kai da kake gwamnan jihar borno wanda yake wannan abu ya fi shafarka. to ya kaga tafiyan da su sojojin najeriya suke halin yanzu alhamdulillah ba laifi fi sabilillah suna gwargwadon karfinsu kuma allah ya ba su nasara an kore su daga baga an kore su daga gambarun gala daga dikwa to yawancinsu suna gangarowa kudancin borno ne ta wajen sambisa wajajen dambuwa da su chibok da boza shi ya sa kuma borno ita ce ah, jiha mafi fadi a kasar nan so yaran nan za su je ne su yi kashe-kashe su gudu amma insha Allah nan maza a shawo kansu a yayin da kuke ci gaba da kamfen na neman zaben nan to sai ga wasu suna neman ganin cewar ma dai a sake dage wa wannan zaɓe musamman ma akwai wasu 'yan takarar shugaban kasa guda biyar da suke gwada wannan al'amari da ma wasu jam'iyyoyi ƙanana kamar su sha biyar shin me za ka ce akan wannan eh waɗannan masiyata ne fa suna da kansila daya ne masiyata ne sojan haya ne ko ni zan yayi saye su su fara abin da nake so ba su da hankali kundin mulkin kasan ta ba da abin nan ne a daga zage a gen ai wato rana ba ta karya sai uwar iya waɗannan sojan haya ne yau kana da kuɗi ko kansila daya ba su da shi suna da ofis daya da sakatare daya su suke ranin ofis na sunan. masiyata ne sirarun mutane ne wanda kowa zai iya ya saye su su biya maka bukata sojan haya ne sai su shiga su kamar yadda kake magana nan kamar kai ka shirya kenan komi za ka iya za iya yi a shirin shirye-shiryen gudanar da zaben nan akwai wanda ya yi saya daga zaben ne ka je ka tambaye su ba wanda ya yi saya daga zagen nan wallahi babu zancen interim gamman in gaya maka don constitution wandon mulkin kasa bata umarni a yi wani interim government ba ya za ka bayyana shekaru hudun da kai a kan wannan mulki ganin ga irin abubuwan da suka yi ta faruwa eh wallahi abun bakin ciki ne mutane sun wahala amma mun yi imani inna lama sabirin allah yana tare da mai hakuri matsalolin da muka shiga insha allah za mu fita a ciki kuma insha allah za mu gina borno gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima a hirarsu da wakilinmu abdulwahab muhammad mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya kawo ziyararsa ta farko nan amurka tun bayan hawarsa mulki abokiyar aikinmu jummai ali tana birnin dallas a halin yanzu inda mai martaban ya kai ziyara ta kuma bayyana mana dalilin ziyarar tasa zan ce babban albishir ne ga najeriya don bisa bayanan da na samu mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya zo ne a yau talata din nan zai je ya haɗu da igs wani kamfani da ake ce mai international green structure da turanci wato kamfani ne da ke gabatar da zakaran gwajin dafin tattalin arziki da ke ƙoƙarin magance rashin isassun gidaje a duniya Wannan kamfani dai a takaice kan taimakawa a ƙasashe masu tasowa ne su samu damar saye da kuma samar da gidaje masu ƙwari da talaka zai iya saye ko kuma mallaka. Kamfanin kan gabatar da hanyar gina hanyoyin gina gidaje masu abu mamaki kuma za a yi amfani ne da abin da ba za mu yi riga malam masallaci ba abin da kike gani kullum a Najeriya. To wai wannan kamfanin akwai hanyoyin da ake yi a sarrafa wannan abu a gina gidaje da su. To bisa bayanin da na samu mai mataba zai je kamfanin ya zagaya ya ga abin da suke yi ya yi ƙoƙarin wato shawo kansu da su je Najeriya daga nasa zuwa Kano. su je su gina wannan masana'anta na kuma ji labarin da farkon farawa ma ana so a samar da gidaje ɗari biyar da hudu a gandun sarki a can kano ɗan. farin farawa kenan yawa to wannan shirin na masarautar kano ne ko kuwa yana yi ne a madadin gwamnatin jihar kano kasancewa ba shi ne yake da ikon zartaswa ba a jihar. A'a to a yanda Najeriya take yanzu ko ke za ki je ki taimaka za a ƙi ne? abin da ban sani ba ban sani ba ko ya je ya je ne a matsayin shi na ya zo ne a matsayin shi na sarki wanda zai taimaka amma ban tsammani ban sani ba kada in yi zato ban sani ba ko shi don karan kan shi ne ko kuma ya tuntuɓi gwamnatin jihar kano kafin ya zo ban san wannan ba amma abu ne da na sani ba kano ba najeriya gaba ɗaya musamman arewacin najeriya za a ci moriya tunda kin ga aka je aka gina masana'anta komin lalacewa dai mutane za su samu ayyukan yi kuma kamar yadda na gaya miki wannan kamfani yana amfani ne da abin da ake samu arha a nan najeriya ake kuma banza da shi rana mu jummai ali daga birnin dallas Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo a nan Washington yana cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na asuba ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. dai baya ma amfani da waya gaba daya duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar na ce to aljani dan damfara fara dan 419 watan cin ubanka ya kama <laughs> <laughs> sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban kai ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai ke magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko ya yin kaza wa dan adam sharri ne irin ta yan damfara Masu sauraro Assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman 'yan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani. kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi to ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan 'yan damfara sun so su taɓo shi ba su dai san wanda suka taɓo ɗin ba ne a lokacin. To da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu 'yan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su a waɗanda suke cikin su akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. Tana yiwuwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan adam ta wannan hanya ce aljani ya ɗauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko ba zan maka kaza ba? To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara. amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abun da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta zen haka sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi kokari ni sunana shamsiya yar malam baba alhaji daga hubbaren shehu dan hodeo daga sokoto to saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana ka hmm. ce to kai kokari ka sai qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan nace to zan yi insha Allah amma bana gida ce to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na damfara hmm. sai na ce ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan <laughs> adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce ah, in abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya maganar da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko mm. kuma ɗan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa ɗauka. Mm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da wayata ta MTN sai na buga wannan lambar ta dai da ita ina bugawa sai wani ce hello daga ji dai muryar namiji ne eh. sai na ce assalamu alaikum to sai gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta wa barakatuhu murya <laughs> ya sake canza murya na ce to aljani dan da fara dan fa wannan watan cin ubanka ya kama <laughs> eh, sai ce kai me kake faɗi ne na ce watan cin ubanka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi wata illa mm. sai kashe wayar eh. dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. Hmm. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan ah, waɗannan mutane? To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Hmm. Na biyu kuma zarmewa da son abin duniya. alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗauka kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoron abin da ba tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka to zaka mutu. To ba haka bane. Yadda kake kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Mm. Matukar sun rike ka'idojin da za su bi na kare kansu. Saboda haka zancen cewa aljani ah, to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko ɗaukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin ubangiji ba hmm. saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda yake da sharrinsa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba hmm. kuma akwai hanyoyin da za ka bi shi kansa yadda ba a haɗa ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya haɗu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi hmm. matukar ka bi wasu ka'idoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai biyu su ka'idoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa. to Allah shiga bata malam kamar wace irin shawara za ka ba da jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi. to na farko dai kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya gaya ma wasu ka'idoji ka ce ba za ka yi waɗannan ka'idojin ba don kai ba za ka yarda ka saba wa ka ba in ya ce lallai zai zai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin ubangiji ba aljanun nan fa yadda yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fitik a cikin su akwai jahilai manya-manya a cikin su akwai malaman su akwai 'yan kasuwan su nasu akwai komai da komai irin nasu hmm. saboda haka kada mutum ya dauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta yan damfara wanda ji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da hmm. sauransu to hmm. kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi dan a cutar da kai Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Masu sauraro a makon gobe za mu sake buɗe littafinmu na batun handamar kudaden fensho a Najeriya da batun kwamitin nan na Abdulrashid Maina da dai sauran batutuwan da suka shafi dubban miliyoyin kudaden fensho waɗanda ake ci gaba da sacewa duk wata a Najeriya. Mu kasance lafiya. To in kunne ya ji gaggan jiki ya tsira kafin mu karkare ga tashi muhimman kanin labarai. 'Yan sanda a India sun kama akalla mutane 22 bayan da gungun wasu suka farwa wani gidan yari suka kashe wani da ake zargi dan fyaɗe ne a yankin da ake kira na Galaland da ke arewa maso gabashin kasar har zuwa jiya lahadi da yana ci gaba da zaman ɗarɗar bayan da dubban mutane sa kai hari kan wani gidan fursuna a wuri da ake kira dimapur suka fidda wani da ake zargi da laifin fyaɗe suka lakaɗa masa duka suka kashe shi lahira sannan suka ɗauki gawarsa suka ɗaura kan gofar babban agogo da ke birnin al'amarin ya auku ne ranar alhamis sojojin Nijar da Chadi da Najeriya sun kaddamar da hare-hare na haɗin gwiwa kan ƙungiyar Boko Haram wacce take da cibiya a Najeriya. Majiyoyi na soja sun ce a safiyar jiya Lahadi ne sojojin Najeriya da na Chadi kuma suka fara kai farmaki a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ƙasashen biyu sun haɗa ƙarfi da Najeriya da Kamaru na kai farmaki kan ƙungiyar wacce bata daɗe ba da yin mubaya'a ga ƙungiyar ISIS. babban Sakatare majalisar ɗinkin duniya banki mun ya allah wadai da harin da aka kai jiya lahadi kan wani sansanin majalisar ɗinkin duniya arewacin mali har mutane uku suka mutu wasu sha biyu kuma suka ji rauni a cikin sanarwa da mr bane bayar a daren jiya lahadi ya ce kashe sojan kiyaye zaman lafiya da fararen hula a mali keta dokar ƙasa da ƙasa ce da ba za a lamunta da haka ba magatakardan ya ce kokari a fili na hana a sami ci gaba a daidai wannan muhimmin lokaci da ake yunkurin samun zaman lafiya mali abin bakin ciki ne to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri kafin mai sallama bari mika gaiso fata alheri da taya murna ga nuhu babaji wanda aka nada dawakin dajin ranar asabar a fada mai martaba sarkin dajin da ke jihar bauchi allah taya ka riko ya kuma sa a gama da jama'a lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabo imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.